وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شاء قوة جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دا دريه ودراتين دا بقوي shine kuma 20 ga watan biyu miladiya Ci gaba da karatu mu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila annaka littafin shak muhammad nasiruddin al'albani albani rahimahullahu ta'ala a wancan mako mun tiki a salatu jahal qadar yau insha Allah za mu tashi anniya haka ne ko sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala anniyatu malam yace niyya ka kenan kamar yau za mu shiga cikin sallah din baki ɗaya ko cewa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ƙul ke manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa nan malin da yace anniya ya kawo magana ta al-Imam an-Nawawi da yayi a cikin Rawdatul Talibin za mu ga yi lamba hudu ko yace ce an-nawawi fi rabat talibi yace imam nawawi ya faɗa cikin wannan littafin rabat talibi yake cewa wan niyatu hiya al-qasd abin da ake cewa niyya shine al nufi kawai ka nafaci wani abu wannan shine niyya yace fa yadhur musalli fi dhihnihi ذات الصلاة yace koyi mai sallah zai halattu da zatin sallan ne fi zihni a cikin tunaninsa a kwakwalwarsa a ransa wa ma taru da rahu min fatiha da kuma abin da ya wajaba a gare shi ne bujiro da shi na daga sifofin sallah din kan zuhuriya wal fardiyya misali kamar sallah azhar ce to ya kudire a ransa cewa wace sallah ya nufi ta azhar ya nufi wal fardiyya ko kuma a sallah ta farilla ce ya zama ya nufaci cewa sallar farilla zai in ta nafila ce zama ya nufaci cewa sallar nafila zai sun mai zuwa hadhihi al-ulum qasadan muqarana li awwal takbir yace sannan kuma ya nufi wannan ilman yana mai nufin gwaman yasu li awwal takbiri da farkon kabbara haram wannan shine abin da ake cewa niyya za mu zo mu ji me suka faɗa dangane da lafazin niyya din da makamantan wannan to sai hujja da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi mashahuri hadisin Umar Allah ya kara masa yadda da manzon Allah ya karantar da su akan mimbari Umar ya ce sami'tuhu yaqulu alal mimbari innamal a'malu binniyati da ku wannan hadisin ana cewa asali ana kawo wata kisa a ta muhajir ummu qais cewa wani mutum ne a zai auri wata mata ummu qais ta ce sai dai hijira wannan maganar ba ta da asali ba da asali manzo Allah ya faɗi wannan ne a matsayin ilmantar da mutane domin wannan hadisin kusan wasu malaman na ganin shine rabin addinin musulunci domin ka da abubuwa guda biyu sune musulunci na farko ikhlas na biyu kuma fa almutaba'a in ka dauko wannan hadisin na mal a'malu binniyati wa mal kullu imrin manawa al'amari na ikhlasi ya shiga ya zama aiki kai da ikhlasi dan Allah fiffike na biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun to ai wani sai ce ba ni na fara ba ni ma gani ne ana yi sai wata ruwaya ta zo cikin muslim ko manzo Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ko ba kai ka fara ba in kai dai raddun to manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyati kadai dai ayyuka suna tabbata ne da niyya duk wani aiki da ɗan adam zai in dai da hankali tare da shi dole sai ka samu akwai ne ta sai wannan aiki ba yanda za a yi mutum yi aiki ka ce me yasa ka wannan aiki ce ni ba wata niyya kawai ne wannan ba zai yi ba wannan mustahili sai dai idan bai da hankali ta shi yasa manzala ce dukkanin ayyuka da niyoyinsu to sai ce wa inna malu kullum ra'in manawa kuma kowane mutum yana samun sakamakon abin da ya niyya ne domin wannan ba taukidi ba ne wasu na cewa taukidi ne amma ba taukidi ba ne wannan zai zama natija ce ta niyyarka kayan niyyar yi dan Allah to inna malu kullum mar'in mana ba to za ka samu abin da kai niyya kenan sakamakon ka yana gurin wa kenan yana gurin Allah subhanahu wataala kaga malam ya kawo wannan dan ya nuna ma kenan tunda sallah ibada ce dole sai da me kenan sai da niyya da ikhlasi dan Allah za ka yi ta wannan hadisi muttafaqun alaihi ko hadisi ne bukari ya fitar da shi muslim ya fitar da shi haka nan wani su ma ya fitar da shi to bayan niyya sai mai kuma sai at-takbir kabbara wanda at-takbir anan kaga wacce kenan kabbara harama ko at-takbiratul ihram yace tun makana sallallahu alaihi wa sallam yastabtihu salata bi qawlihi Allahu akbar yace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bude sallarsa da wannan lafazin na Allahu akbar la ghayr da wannan manzon Allah yake bude sallah haka yazo hadisin ummu Aisha cikin muslim ko duk da akwai dan maganganu kan isnadin hadisin duk da yana muslim to amma yana da shawahid da yawa yana da shawahid akwai hadisin abu humaydin sa'idi wani shi ma da wannan da ma'ana ta wannan hadisin hadisin aisha take cewa kana sallallahu alaihi wasallam yastabtihu salata bit takbiri walhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah yana bude sallah da kabbara da kuma alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shine abin da manzo Allah yake bude sallah wa amara bi zalika musiya salatahu kuma haka manzan Allah ya umarci mai munana sallan tasa da yin haka nan cewa manzan Allah na buɗe sallarsa da faɗinsa Allahu akbar malam ya lamba ɗaya ya ce wannan hadisin muslim ya fi da shi da ibnu maja sai ya ce wa fil hadisi isharatun ila annahu lam yakun yastabtiha binahu qawlihim yace a cikin wannan hadisin akwai ishara akwai nuni cewa manzan Allah bai kasance yana buɗe sallah da kwatankwacin faɗin na waitu an usalli na waitu a nawaitu farar da salatu zuhri fi masjid iya sunna kalfa malam lawan a bil imani manzan Allah baya buɗe sallah da wannan wannan faƙin ulama wannan bid'a ne a cikin addini wannan ne kuma ra'ayin a'in a'immatul arba baki ɗayan bid'a ne a cikin addini domin ba a samu manzan Allah yi wannan ba ba a samu wani cikin sabon manzan Allah yi wannan ba haka nan wanda suka biyo bayan su ba samu sun yi wannan ba da haka kawai da Allahu akbar ke buɗe sallah isa aka ce wani ya zo ya ga wani a harami yana nawaitu ada'a faradu salatu zuhuri fi masjidil harami kaza da kaza sai ya kyale sai da ya gama sallar sai ce ka manta abu daya ne na manta yace baka faɗi kwanan wata ba niyya mahallin ta zuciya idan idan Allah kake so ya sani ya san zuciya ko ta sallah ka yi in ko mutane kake bai labari to ba dan Allah ko kake yi ba ke zaka bid'a ne talaffuzi na niyya nawaitu kaza da kaza da kaza da kaza wannan bid'a ne a cikin addini kuma za ka ga daga cikin abin da yake jawowa mutum zai sallace sai ya tsaya na yau din nan yana haifo da mutum wasu wasu ya sallah shi yasa wani za ga in zai sallah sai ka san haraka suke da hannu sai an yaka hannun ma sai an mar haka na waito a da sannan to sai ga yayi ya maimaita yayi saboda shi dan ya sanya masa wasu wasu yana ga mu cewa bakai ba bakai ba bakai ba to wannan wannan wannan bal hadha min al bid'i ittifaqan kamar yadda malam ya faɗa yace da ittifaqin malamai na cikin bid'o'i yace wa inna maktalafu fi annaha hasana aw sayyi'a yace inda kaga can ba sun yi ittifaqi yace inda kadai malamai suke sabani cin bid'a din hasana ce ko sayyi'a yace wa na hana qulu malam bani yace mu kuma muna cewa inna kullu bid'atin fil ibada balala dukkanin wata bid'a cikin ibada bata ce ɗaya cikin maluman mu na sunna yake cewa abinda muke so ku yi mana bid'a din ba kwai yi ce a duniya muke so ku yi mana bid'a ku yi mana makami mizal ku yi mana samfurin sikad ku yi mana jirgin sama kun kasa wannan kuma sai addini muke mana bid'a bayan addinin ya cika duk wata bid'a addini bata ce haka manzan Allah ya faɗa kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin finnar mala yace li umumi qaulihi alaihi salatu wassalam yace saboda gamayewar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin finnari yace wa tafsilu zalika la yatasi'u lahul al-maqam yace yin bayani kan haka filla filla daki daki nan ba zai ishe mu ba saboda anan me yake so magana ko yana so magana kan sallah kaga wannan bid'a ce a cikin addini shi isa a ibn qudama al-maqdisi rahmatullahi alayhi, a cikin littafin sa kamar yadda mal albani ka cikin asar sifatu salatin nabi din a cikin littafin sa a zammul maswisina yake cewa lam rahimakallahu annan niyyata hiya al-asl wal azm ala fi'l shay yace kai sani Allah ya ji kanka abin da ake cewa niyya shine nufata da azama ai da wasu ma azama muke cewa ko nufatar abu da azuma ta aikata kowane irin aiki wannan shine abin da ake cewa niyya yanzu sanda zaka taho nan kawai nufi kai zaka taho masallacin nan karatu ba haka bane wannan ne niyya baka ce na waitu kaza ko kabara baka faɗi wannan ba sai ce wa mahalluha alqal la ya ta'allaqu bil lisan yace ita ko bagiran niyya zuciya ce ba ta da alaka da harshe shi yasa malamai suke cewa da mutum zai lafazta niyya da harshensa misali sallah a zahar zai a zuciyarsa a zahar ya zo zai azamar da ya ce nan nufin da ya zo amma kuma sai ya ce zai niyya da harshe kuma a harshen sai faɗi la'asar sai ya ce ba ruwan shari'a da wancan na harshen saboda nan ba ba ba shi ake magana ba da zuciyar kawai da shi ake magana da haka mahallin shi ne zuciya bai da alaka da harshe sai ce sun lam yun al'adun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi fi niyyatin labzan bi yace kuma sannan ma ba a ciro daga annabi ba ba a ciro daga sabon annabi ba lafazin niyya kowane irin hali ko a sallah ko a alwala ko a azumi ko a ne ba ciro wannan daga manzan Allah ko sahabbansa ba kawai kirkira ce to su mutane yace wa hadhihi al-ibadat allati uhdithat inda tahara was salati laysar min al-ibadati yace wannan ibada da aka kirkire ta wajen bude tsarki ko bude sallah yace asali bada cikin ibada me yake nufi shine lafazin niyya ya ce wata ibada ce samammiya da aka kirkire ta a cikin addini amma ba ta cikin ibada saboda duk abin da annabi bai zo da shi ba ko da ka rabo cikin ibada din dole shari'a ta fitar da shi ba zai zama ibada ba sai yake cewa fa innama niyyatu kasar fi'l shay yace kawai niyya shine fatar yin wani abu yace fa kullu azumin ala shay fa huwa nawihi duk wanda ya azamar yin wani abu yace yi niyyarsa kawai sai ce fa kullu a qa'idin lishayin fa huwa aqasir lishayin fa huwa nawi la yatasawwaru in kifafu zalika an niyya yace bayan da za a suranta rabuwar wannan da niyya misali yanzu a zuciyarka kai nufin zaka zo nan sai kuma wani ya raba yace ai baka niyya zuwa nan ba yace wannan abu ne ba zai yi ba kamar maganar da faɗa a farko kenan kawai niyya mahallin ta zuciya an kai azama ba yanda za a yi hankali ya bace bi niyya ba ba zai yi ba to shi ne a ƙarshe ke cewa a a a a man ƙara li yatawadda'a wabba'a qanna wal wudu'a man qama li yusalli fa qanna was salata yace duk wanda ya zauna zai yi alwala ce ya niyyar alwala yan ka je ka ɗauko buta ka zauna za ka yi alwala ka yi niyyar yin alwala ce duk wanda ya tsaya zai yi sallah ce ya niyyar yin sallah yace wala yakadul aqil yaf'alu shay'an min min ibadatihi wala ghaira bi ghairi niyya yace ba zai taba yiwa ba mai hankali ya aikata wani abu na ibadarsa ko ma wani ibada amma ba tare da niyya ba yace fanniyatu amrun lazimun la fi'il insan fa niyyatu amrun lazimun kai li af'al insan yake cewa ita niyya wani al'amari ne dole ne ya aikin mutum duk mutumin da zai aiki dole ne ya zama yayi niyya ba zai aiki ya zama babu niyya ba ya ce wala ya taju ila ta'abin wala tasiri da ka ba ta buƙatar wani tabbatarwa ba ta buƙatar wata wahala wannan kawai shi ne da ka niyya muhallinta shine zuciya to mu ba can sama ko to kaga annabi haka yake bude sallarsa da kabbara ba da waito kaza da kaza yace wa mara bai zalika musiya salatu haka nan manzon Allah ya umarci mutumin nan mai muna da sallarsa da yin haka wannan mun karanta hadisin a baya hadisin a a a mutumin sunansa Khullad bin Rafi Khullad bin Rafi wanda ya zo yi sallah manzo Allah ce je kai sallah ba kai sallah ba Kamar ta kaddama kamar da ya gabata wa qala lahu manzan Allah ya ce da shi innahu la tatimmu salata li ahadin minan nasi hatta yatawadda manzo Allah ya ce sallar wani mutum daga mutane ba ta cika har sai yayi alwala fa ya a wudu'a mawadi'ahu kuma ya sanya alwala a bagiranta ma'ana cikakkiya alwala a sunnance kenan thumma yaqulu Allahu akbar sannan sai ya ce Allahu akbar kaga manzo Allah ya aikata kuma da wannan manzo Allah ya umarni da haka da wannan ake bude sallah wannan hadisi tabarani ya fitar da shi da isnadi wanda yake sahihi sai zama wannan ba ruwar Abu Hurairah bace kenan ruwar Rifa'a ce kenan ce kana ya ƙulu manzan Allah ya kasance yana cewa mifitahu salati tahur wa tarimu hat takbir wa talilu hat taslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mifitahu sala mabudin sallah a tahur shine tsarki a tahur mabudin sallah shine a tahur tsarki sai ce wa ha a takbir haramcinta kuma shine kabbara yace wa tahliluha at-taslim kuma abin da yake halatta ta kuma shine sallama nan lafazin cewa miftahu sala at-tuhur na nuna kenan dukkanin sallar da aka yi ta babu tsarki sallar ba ba kamar an ce kenan laysa laha miftahun illa mi kenan illa tuhur yi zaka ce miftahu sala zaka ce at-tuhur sannan sai aka ce wa tahrimuha abin da yake haramta ta malam yayi lamba yace ai tarim wa haramallahu minha min al af'al ai haramta abin da Allah ya haramta a sallan na ayyuka saboda ai akwai ayyukan da ana yin su a sallan da aka ce wa kenan wani aiki ake nufi aikin da Allah ya haramta ya a sallah to da kai ka bara bi halatta kai shi ba kenan da ita ake mai kenan ake shiga sallah kaga kenan idan mutum yana sallah ya halatta ci abinci ya halatta magana ya halatta dariya ya halatta tafiya. duk aikin da ya zama haramun ne ka yi shi a sallah to da yi kabbara harama na aikin ya haramta saboda an shiga cikin sallah Ya ce yace za ta halilu haka nan da ya ce ta halilu ha, ai halilu ma a kharij min al Af'ali. ai halatta abin da ya halatta a wajen sallah din na ayyuka tun da an ce tahliluha a taslim ka kuma ka dauka da kai sallama sallah ko wani aiki ya halatta kai a'a yanzu kuma in kai sallama daga sallah to ababan da Allah ya halatta ma ka yi su a wajen sallah yanzu ya halatta kai kayanka tunda da yanzu ai halal ne kai magana ko haram ne amma san da ka shiga sallah ya halatta kai magana bai halatta ba to yanzu kaga da kai sallama kuma yanzu halacci ya dawo haramun ne a sallah ka ci abinci amma ya halatta cin abincin ba a sallah ba kenan daga kayi sallama yanzu shikenan halacci ya dawo ya halatta ka ci ka shine ma'anar taliluha at-taslim sai ma da yace wal murad bit tarim wa talil al muharram wal muhallal yace abinda ake yi tarim da talil din mai haramta da kuma mai halattawa suka ce nan mai haramta da mai halatta majazi ne majazi ne dan al asal waye mai halattawa Allah waye mai haramtawa Allah daga nan majazi yace kamar ya dullu ala anna babu salat anna babu salati masdudin yace kamar yanda wannan hadisin yana nuni kan cewa babin sallah ko kofar sallah a toshe kake wa laysa lil abdi fathahu illa bi duhurin bawa ba zai iya bude kofar sallah ba sai da tsarki kisa tsarki shar'i ne na sallah baka zalika yadullu anna dukula fi hurmatiha to haka nan kuma hadisin na nuna cewa shiga cikin alfarmar sallah la yakunu illa bit takbir baya kasancewa sai da kabbara duk wani lafazi da zaka faɗa dan ka shiga sallah ka shiga sallah ba indai ba kabbara harama kai ba wal khuruj minha la yakunu illa bit taslim yace fita daga sallah kuma baya kasancewa illa bit taslim sai da sallama yace wa huwa madhhabul jumhur wannan shine mazhabin jumhur ga malam bai ce ijma'i ba ko kuma bai ce ittifaqi ba saboda akwai sabani amma wannan hadisin sai zama kenan raddi ne kan ahanar domin su a gurin ahanar kaga hadisin abin da ya nuna kamar yadda ibn qayyim yake faɗa cikin tazibus sunan yace wannan hadisin idafar da aka yi wa tarimuha at-takbir yace ai jami'u ma yuharrimuha at-takbir ba wani abu da zai haramta maka wani abu a sallah sai ka kabbara wannan kenan sai ce ke nuna cewa ba wani abu da za a buɗe sallah da shi sai kabbara haram to amma su a gurin ahanaf suna gani dukkanin wani lafazi na girmama Allah zaka yi shiga sallah da shi zaka yi cewa Allahul a'zam an fahimta ko Allahul kabir ka shiga sallah to ga wannan hadisin raddun alaihi kamar yadda imamu shafi ana hakaito shi kuma yana ganin za a shiga da lafazin Allahul akbar an ƙara ne kenan alif wallan ko amma malamai ba su karɓi wannan ba me ya tabbata Allahu akbar wannan shine kawai abin da za a shiga sallah da shi ba wani lafazi da zaka shiga sallah da shi zama ka shiga alfarmar sallah in ba lafazin Allahu akbar ba to sai sallama za mu zo sai mun zo can ƙarshe wajen sallama za mu yi magana kanta insha Allah wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Hakim kuma Hakim ya inganta shi haka nan Zahabi masa muwafaka Malam Albani ce yayi takarijin hadisin cikin Irwaul Galil wa kana yarfa'u sautahu bit takbir hatta yasma'a man khalfahu manzon Allah ya kasance yana daga muryarsa da kabbara har ya ji yadda wanda suke bayansa sallallahu alaihi wasallam har ya ji yadda wanda suke bayansa hadisin sa'id bin lahari hadisin sa'id bin lahari hakim ya fitar da imam ahmad ya fitar da hadisin yake cewa ishtaka abu huraira ko gaba abu huraira abu huraira ya rashin lafiya ko abu huraira baya nan fa salla bina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace sai abu sa'id Allah ya kara masa yadda ya mana sallah yace da ya mana sallar kane jaharu Bitta Kabiri. yana bayyana kabbara inda ruku'ihi wa inda raf'ihi wa inda sujudihi duk yana bayyana kabbara yace bayan an sai mutane zama sun samu sun rabu bayan an gama sallah kace mutane fa sun rabu yace babu ruwana da rabuwarsu yace mumbari ma ya hau yace ba ruwana da rabuwarku ba ruwana da kokwantanku wallahi zan yi sallah ne yanda ga manzon Allah yana yin sallah sai malamai suka ce wannan ke nuna kenan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanar da kabbara a ji wannan sai zama kenan ka'ida ga limami kenan hadisin na nuna cewa limami zai bayyanar da kabbara saboda mamun da suke koyi da shi su ji abin da yake na kabbara idan kuma muryar limami ta zama da ya ce bai da lafiya ko an yawan da muryar liman ba za ta kai ba kuma babu amsa kowa lasfika kenan ko to kenan ya halatta wani ya ji yadda mamu don san abin da liman yake ciki amma a lokacin da ya zama mamu suna jin liman to wani mutum kuma ya zo ya yi tabaligi shi ne daga murya kuma bayan liman ana jinsa musamman yanzu ga tiƙa ana jin liman amma kuma ne ɗaura su tiƙa ko ya dinga ɗaga murya ji da liman to wannan dukkanin malamai sun tafa kan cewa bid'a ne a cin addini saboda annabi alaihi salatu wassalamu wane ne ladaninsa a garin madina akwai bilal ko shi ya fi shahara ba a taɓa rautuwa cewa bilal a bayan manzan allah ya ɗaga muryarsa ba bayan manzan allah haka nan ba a samu bayan rayuwar manzan allah alkulafa'ul arba radiyallahu anhum ba a samu cewa suna sallah ana ɗaga murya a bayansu ba ba a samu wannan ba Allahumma sai abin da ya faru lokacin da manzo Allah bai da lafiya kamar yadda zamu karanta hadisin Abubakar Allah ya kara masa yadda ko Abubakar ya daga murya akwai ruwar Jabir akwai ruwar Aisha Allah ya kara masa yadda baki da kaga wannan ke cewa tabligi a bayan limami menene matsayin sa bid'a ne shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce bakaruhi ne tabligi bayan limam wasu ma maluman kamar cikin maluman malikiya da cikin maluman hanabila wasu ma suka ce wanda ya tabligi sallarsa kaɗaci wasu suka ce a'a ba ma wanda ya tabaligin ba har waɗanda ya jiyar ɗin sallar su ta baci shi yasa wani malami ya yi littafi ɗan ƙarami haka ya samu suna alqaulul munsif fi tablighi kalfal imam littafi ne ƙarami haka dare na sa ana samun safuri musamman kuma alhamdulillah da ke ɗan nan ne sai ya fi kawo maganganun malaman malikiya wanda ba malamai ma da suke da zafi kan tabligi a mai irin malaman malikiya to sai ka samu wacce yar malikiya miki sai ga masallaci gaba ɗaya masallacin in ka leko in kai magana in dai ta wuce raƙadin masallacin sai an ji ka wasu ma su uku suke sallah fa daliman da su biyu wa ma ya ɗaya ɗaga murya ka rasa wa yake gaya wannan bid'a ne a cikin addini bayi da asali a cikin addini wannan kuma da ijma'in malamin musulunci bayi da asali a cikin addini so da yawa sai mutum ya hujja ya ce ai ai ai ai ya hujja da hadisin abubakar wannan ya faru ne manzan Allah bai da lafiya ba za a ji muryan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa haka shi yasa shawul islam bin taymiya rahmatullahi alaihi gwarzan malami ko wannan malam albani yake cewa mafi sanin kowa a cikin asalin sifatar salatin nabi zai kawo maganar sabon manzan Allah ba sa yi wannan yace kamar yanda wanda yafi kowa sanin maganganun su ya faɗa shine Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah dan kana neman wato in kana so ka ji nassi uwa ruwa to na sai Ibn Taymiyyah in ayoyin ne kawai ji zaka yana zubo su kuma a bagiran su sai ya zuba ya zuba kana sun isa sun isa ka je yana karo a ƙarshe sai ce dai kai bar dai mu bar shaka da makamantan irin wa'annan daga ayoyi ba su kare haka kuma sai shigo ma hadisai ta zubo su to haka in ya shiga maganganun sahabbai na tabi'ai haka in ya shigo cikin maganganun a'immatul mazahib din nan kai ka ce wallahi azim wato ilimin shi sa ibn daqiqili yake cewa na ga ibn taymiya yace ka annal ilma nusba ainihi yace kai ka ce ibn taymiya ilimin aka zazzage mar a gaban sai yake kallo ya dau abin da ya ga dama ya ji abin da ya ga dama Allah ya bashi wannan kwarai kwarai da gaske to ya faɗa cikin fatawa yake cewa larai ba anna tabliga li ghairi hajatin bid'a yace babu kokonto isarwa a bayan liman ba tare da bukata ba bid'a ne ba tare da bukata ba irin yanda ake yi daga cikin shibohi da ake kawo mutane wai sai mutum ya ce ma ai saudiya suna yi saudiya ai ba hujja ba ce innamal hujjatu fil afar ba mun karanta da ku ba a inda hujja take kenan amma saudiya na'am saudiya ahlus sunna ne amma suna da nasu kwarakwara yace ba ko ko kwanto bid'a ne yace wa mani taqadahu qurbatan qurbatun mutlaqa yace duk wanda ya kurince cewa irin wannan tabligin ne da Hausa sosai a gane ko yin zakara irin wannan yin zakaran ya ce duk wanda ya kudurce wannan ibada ne neman kusanci ne da Allah ka ki ba kaidi ko da bukata ko ba bukata sai ce falarai ba annahu imamun jahil ya ce ba ku kwanto wannan limami ne jahili ya ce in ko ba jahili ba wa in ma mu'anidan in ma kuma mai yi wa Allah da manzan Allah tsaurin kai ya san haramun ne yake ya ce wa illa ya ce mai isa ba za mu faɗa ka ba ya ce fa jami'ul ulama min at qad zakaru zalika fi kutubihim yace dole mu faɗi wannan saboda malamai baki ɗin su na kowane ɓangare sun ambaci wannan a cikin littafan su littafan nasu yace hatta fil muktasarat har a ƴan ƙananan littafai sun ambata cewa yin hakan bid'a ne a cikin addini wani yana liman yana Allahu akbar wani ma yana kwalla Allahu akbar yana yin zakara ko to kaga wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa cikin fatawa yace qalu la jaru bi shay'in min at-takbir illa an yakuna imaman yace malamai suna cewa ba a bayyana komai a bayan limami ko ko mutum baya bayyana komai sai ya kasance shine limami wa man asarra ala ta'ali kauni qurba yace duk wanda kuma ya zarce ya ci gaba da kudirin cewa yin hakan ibada ne neman kusanci ne da Allah yace fa innahu yu'azzaru ala zalika haka ibn taymiya yace yace ai mata aziri kaga yanzu ai da an yi zaniya da yawa a kamo shi ai mata aziri ta'aziri daga bulala goma zuwa kasa ko ce duk wanda yake ganin wannan ibada ne to ai mata aziri a zani shi saboda me yace limu kalafatil ijma yace dan ya saba ijma'in malamai ga kenan ijma'i ne na al'ummar musulmi ijma'i ne na malamai na musulunci ijma'i kuma hujja ne ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا إجماعي هجاني sai ibn taymiya yace hadha aqallu ahwalihi wannan ne mafi karancin abin da yi masa idan da za ce ne mafi karancin abin da za a me yin zakara a bayan liman ba tare da bukata ba ce mafi karanci a zane shi daga bulala goma zuwa ƙasa ga na an na wallahi Allah kaga wannan shine abin da ya tabbata sunna manzo Allah shi yake yi suna ji don dole liman yi haka matukar ba limami yana cin wani hali bane yace wa kana idza marida manzo Allah ya kasance idan ya rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya ko har ma yace yana ana dora mar rashin lafiyar mutum biyu sallallahu alaihi wasallam saboda ladan manzo Allah ya nuku rafa abubakar sautahu sai abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya daga muryarsa zuwa nake yana ma matsayin abubakar a gurin manzan Allah wannan duk kamar isharori ne kamar isharori ne cewa manzan Allah in ya kuma zuwa ga Allah abubakar ne zai zama halifansa yuballigun nasa takbirahu sallallahu alaihi wa sallam. abubakar yana isarwa da mutane kabbaran manzan Allah kamar yadda ya zuwa hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda da yake cewa ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallaina wara'ahu manzo Allah ya rashin lafiya mun salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar yusmina takbira wa Abubakar yana jiyar da mu kabbaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda cikin sai musulmi haka nan ba ku manta ba hadisin da Aisha cikin haini mun faɗe shi wancan satin ko sallar da manzon Allah yi manzon Allah yana hagu Abubakar yana dama tsaye manzan Allah yana sallah abubakar yana sallah da sallah manzan Allah al'ummar musulmi na sallah da sallah abubakar kaga nan ma abubakar ne yake isarwa da mutane kabbara din saboda manzan Allah bai da lafiya a lokacin muryar manzan Allah ba za a ji ta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga sai malamai suka ce wannan ke nuna cewa kenan a a a a a limami dole ya daga muryarsa gwargwadon yadda mamu za su ji saboda za su yi koyi da shi dole haka sai dai kamar yadda muka fara idan wata larura ce ta saba a jin muryarsa wannan kuma suka ce ke nuna cewa kenan mamu zai iya koyi da mamu kenan domin lokacin da liman ya ma nisa ko baka jin muryarsa yanzu wanda yake kusa da shi da yake jin muryarsa kaga da wa yake koyi kenan da liman kai ko muryarsa kake ji kake koyi da wa kenan kai kuma kake yin koyi da shi imam muslim ya fitar da hadisin da imamun nasa'i wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa idza qala al imamu Allahu akbar fa qulu Allahu akbar manzon Allah yace idan liman yace Allahu akbar fa qulu Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar idan limami yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar wannan fadin wasu malaman suka ce face littafin kamar yadda ibn battal haka ya yanki haka na ibn daqiq al to in ya zama face littafin sai zama kenan da liman kabbara kuma sai ku mai kenan sai ku kabbara sai zama ba za ku riga liman yin kabbara ba to wannan cewa fadin littafin ce akwai ruwa take taimaka mata ruwar abu daud ruwar abu daud ya zo da lafazin a a a a idza raka'a farka'u la tarka'u hatta yarka idan yi ruku'u ku yi ruku'u kar ku yi ruku'u sai yi ruku'u kaga ya nuna ne kenan sai liman yayi zaku to wasu malamai suka ce a a wannan fadin ba littafi ba suka ce lirab ne to irin lirab sai suka ce to ba zai zama littafi ba zai zama taqibi bane kenan sai dan ba ta nuna kenan sai liman ya riga ka sai ta zama kenan tana mahalli ne na jawabin shar to idan an ɗau ra'ayin malaman da suke ganin cewa dole jawabin shar yana zuwa ne ba da shar to kaga ba mu da matsala kenan sai zama dai ta ɗau irin wancan hukuncin in kuma an ɗau ra'ayin malaman da suke cewa a shar zai iya kasancewa ma'al jawab to kaga sai zama kenan za ku iya tare da liman sai dai magana ta fi inganci saboda waccan ruwa ta bulo da ta nuna sai liman ya yi sannan za ku tunda manzala ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma to haka nan kuma sun kuyan haka ba za ka yi ba sai liman yayi to kuma haka nan idan liman yayi kuma ba za ka tsaya jira ba musamman musamman wanda ya fi faruwa a tahiyyar ƙarshe liman ya dago yana ya a sujjada ƙarshe amin afwan liman ya dago yana tayya kaga shi kuma wani yana ta sujjada sai ga wata wataƙila maliman sai ya kusa gama tahiyya sai kuma sai ya dago in ka tambaye shi me kake wai addu'a yake wannan ba dalili kuskure idan liman ya dago kai ma dagowa za kai wannan shine ka'ida to malamai suna da sabani tunda Manzala ya ce idza qala Allahu akbar faƙulu, Allahu akbar banda kabbara harama sai suka ce to sauran kabbar bari menene matsayinsu wasu kin maluma suka ce sauran karbar bari sunna ne wasu maluma suka ce a'a sauran kabbar barin wajibi ne jumhur suka ce sunna ne amma zahiriya irin su bin hazamin da wasu suka ce a wajibi su jumhur a a a su ibn hazam sun yi hujja da faɗin manzo Allah sallu kama muni usalli kaga wannan umarni ne kuma annabi na yankan barbar saboda ya tabbata hadisin Imran bin Husayn cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan kan barbar shi da an ana da sabani cikin sabai akwai masu ganin ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin kabar kawai ruku'un ake ya dagowa shi da kuma suna ganin a'a wajen dagowa yana yi amma wajen tafiya baya yi sai kuma koma a zaga alhafiz ibn hajar cikin fatul bari ya yi faɗaɗa bayani kan wannan shi sa a inda da ya kawo wannan hadisan hadisan ali bin abi talib da aziz sai imran bin hussein wanda suka tabbatar da annabi yana yankan barbari har lokacin da ali bin abi talib yi sallah din imran bin hussein ya riƙe hannun ɗaya cikin almajiransa yake cewa wallahi wannan ya tuna min irin sallan manzon allah ibn hajar to kaga wannan ke cewa da sun dan bambanta ibn hajar ce amma daga baya gaba ɗaya al'umma musulmi ta haɗu kan cewa annabi yana yin wannan kababari din wajen intikalat ɗinsa wajen tafiya da wajen ɗagowa to su masu ganin cewa wajibi ne suke hujja da wannan su kuma masu ganin cewa a'a ba wajibi bane sunna ne kamar imamun nawawi cikin sharhin sa na muslim sai yake cewa ba wajibi bane saboda bai zo a hadisin musi'u salama bai zo a hadisin musi'u salama sai malamai zai ce to in bai zo a hadisin musu sala ba ai akwai abin da bai zo a hadisin musu sala ba kuma kai ma ka dauki shi a matsayin wajibi yanzu sallama ta zo a hadisin musu sala ba ta zo ba kuma duk malamai sai da cewa sallama mai ce a sallah in ba suwa ba in ba a hanab ba za mu zo magana kan wannan insha Allah to kaga imamu nawawi yana cikin wanda sun tafa kan cewa sallama wajibi ce sai ce to gashi bai zo a hadisin musu sala ba yace to wannan malar ba ne ce wannan in mutum ba kan cewa bai zo a hadisin musi saladin ba kenan yace balle ma kuma ya zo a hadisin musi usala ruwayar abu daud ruwayar abu daud manzala sallallahu alaihi wasallam da yana ga mar a a a fa azdigil wudu'a summa kaza summa kaza sai manzala ya ce masa summarka fakabbir sannan ka summa kabbir farka kai kabbara kai ruku' kaga cewa ya kabbara ya ruku'u kaga gano da cewa kenan annabi ya umarni shi yasa malaba ne ce kauli ingantacce wannan kabbar bari din wajibi ne wanda kuma shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal in aka ce fa wajibi ba ina nufin rukuni ba an gane ku ba ina nufin rukuni ba shi rukuni in ka bar shi baka yi ba babu sallah shi kuma wajibi ana iya karfafa sadani da sujudi sahawi yawwa sai abu na gaba rafa'ul daini daga hannaye wa kana yarfa'u yadaihi taratan ma'a takbiri ce manzon Allah ya kasance wani lokacin yana daga hannayensa tare da kabbar tare sai zama ya kenan Allahu akbar ku ya zo ruwayar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kana sallallahu in zai bude sallah yarfa'u yadayhi hina yukabbiru yana daga hannayensa yayin da yake kabbar a wata ruwaya din ma hadisin wa'il bin hujrin yarfa'u yadayhi ma'at takbir ya fito a fili yana daga hannayensa tare da kabbara hadisin malik ibn al-huwairith imamun nasa ya fitar da shi da abu daud shi ma haka ya ce hina yukabbiru Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa hina yukabbiru yayin da yake yin kabbara kaga wannan ruwayan da wasu su kenan sun nuna daga hannun tare da kabbara kenan an fahimta ko wannan kuma kamar yadda Imam al-Baihaqi yake faɗa yace ruwayi mafiya yawa haka suka zo haka yana ganin kenan ya za a yi za a daga hannun ne tare da ainihin kabbara haka kuma shine ra'ayin ahnaf shine ra'ayin imamu ash-shafi'i rahmatullahi alaihi kamar yake faɗa cikin littafin sal'um yake cewa na ƙulu yake cewa muna cewa inji imamu shafi'i Allah ya masa rahama fa na'mur kullu musallin imaman aw ma'muman aw munfaridan aw rajulan aw imra'atan an yarfa'a yadayhi idza ta yace muna umartar duk wani mai sallah limami ne ko mamu ne mai sallah shi kaɗai ne namiji ne ko mace ne ya ɗaga hannayensa zafta ta salata a yanda yake buɗe sallah yace wa idza kabbala ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i wannan zamu magana kai sai mun zo nan gaba haka nan idan zai tafi ruku'i da kuma yanda ya dago kansa daga ruku'i yace muna faɗa dole ne mutum yi haka yace kun rafa'u fi kulli wahidatin fi hadhihi salah salas hadu wa mankibai yace kuma daga hannayen a cikin dukkanin waɗannan gurare guda uku yace mutum ne zai daga daura da kafadinsa haka yace wannan ra'ayin ya zaba shi ma a gaba za mu yi magana kan wannan insha Allah wa yakunu ma abtitahi takbir yace kuma daga hannun zai kasance tare da kure kabbara din yace wa radda idaihi anan rafa'i ma an kuma zai mai da hannun zai zama tare da kare kabbara kenan fara kabbara tare da mai kenan da daga hannun kuma aje hannun tare da mai kenan kare kabbara ya za a kenan ai ban gari ba yawwa kaga ka daga Allahu akbar haka yace za a yi shine ra'ayin da albayhaqi ya karfafa wannan shine abin da suka faɗa an fahimta ko to amma dai hadisan da zamu karanta a gaba sun nuna cewa abin sunna ce muta'addida annabi alaihi salatu wassalamu ya daga hannu tare da kabbara ya daga hannun kan kabbara ya daga hannun bayan kabbara an gane ko to kuma ga ka'ida in annabi ya aikata abu daban daban daban to sunna shine kai wannan wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan wani lokacin wannan na ka kaulin wa'annan malaman ne su sun tafi akan cewa wannan za a yi saboda hadisan sun fi yawa to amma ko da hadisi ya ci yawan aka samu wani kuma ingantacciyar ruwaya ba ba soka akan ta ba karo da wannan ba sai zama annabi yayi wancan yayi wancan kenan wannan cewa yana daga hannunsa tare da kabbara ya zo a ruwayar bukari kamar yadda na faɗa ko hadisin ibn umar da hadisin abu huraira hakanan ne ya zo a ruwayar nasa'i kamar shi hadisin malik ibn al-huwairith kenan cewa taratan ba'da takbir wani lokacin ko manzon Allah yana daga hannayen nasa ba'da takabiri bayan kabbara din sai yayi kabbara din sannan kuma ne Allahu akbar sai kuma ya daga hannu a ɗaya daga cikin ruwayoyin a a a Malik ibn al-Huwairith ya zo da wannan lafazin cewa idan ta salata kabbara wa rafa'a yadihi idan zai bude sallah yana kabbara kaga an fara kabbara ko yace wa rafa yadi sannan ko Allah sai daga hannayensa Abu Dawud ya, ya, fitar da wannan hakanan a Ibn Khuzaimah hakim ya inganta hadisin kuma zahabi ya dace da shi A amin afwan Bukhari da Imam Nasa'i sun fitar da wannan ruwaya din wa taratan qablahu wani lokacin kuma manzon Allah yana daga hannayensa qablahu kafin kabbara din sai ya daga hannun sannan kuma ne sannan kuma ya kabbara sai zama a rafa'a yadaihi fa kabbara ko ma kabbara kamar da ya zo ruwayar a Bukhari da Abu daud ya zo a ruwar hadisin a ɗaya daga cikin Abdullahi dan Umar ya zo da wannan lafazin da shi sa mal albani Allah ya masa rama yace wannan ki nuna cewa taratan yaf'alu hadha wa taratan yaf'alu hadha to abinda kuma annabi taratan wannan taratan wannan to kai maka ya kadin wannan shine abin da yake yace wa kana yarfa'u ma mamdudat asabi manzo Allah yana daga hannayen nasa yanzu kuma zamu kaifiyar daga hannun kenan yana daga su mamdudatul asabi yana ne mamiƙantan miƙattan ɗan yatsu ma'ana yatsunsa a miƙe haka yatsunsa a miƙe sallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abu dawar ya fitar da shi abu dawar ya fitar da hadisin ya ce manzo Allah sallahu alaihi wa alihi wa sallam rafa yi yadayhi maddan yana ɗaga hannayensa madda yana nemi da su saboda gaba ɗaya a halayen sallar manzan Allah komai na alƙibla yake kallo har a yayin da ya ruku za ga komai alƙibla yake kallo har yayin da ya sujjada to haka yake ɗaga hannayen ba dunkule su yake ba kamar yadda ruwa za ta nuna ba kuma haka yake ware su ba kamar mai yadda uwa ce wala ya faruju bainahuma wala ya dhummaha manzan Allah baya buɗe tsakanin ƴan yatsun kaga misali ya haka ko ya haka bayan haka wala ya dummuhuma ko baya dunkule su haka ya yake yi kenan haka yake sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya fitar da ruwaya inda Ibnu Kuzaima hakim ya inganta ta kuma zahabi ya dace da shi kuma ya kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi kuma iya ina yake dagawa haka yake to shi ma kuma shari'a ta nuna yanda yake ya ce manzo Allah ya kance yana sanya su daura da kafadinsa haka ya zo hadisin abdullahi dan umar haka ya zo ruwayar abu huraira ya zo a ruwayar wata rikici ruwayan malik ibn al-huwairi cewa manzan Allah yana sanya su har zuwa minki bai daura da kafadinsa imam al-bukhari ya fitar da ruwaya din kamar hadisi abdullahi dan umar da hadisi abu hurairah bukhari ya fitar da su haka nan imamun nasa ya fitar da hadisi din ce wa ma kana yarfa'u ma hatta yuhadi ma furuwa ubnai wani lokacin manzon Allah yakan daga hannun nasa har ya zama ya dauranta su da furuwa udunai da kunnuwansa ya zo a ruwayar Malik ibn Malik bin Hujr a Wa'il bin Hujr zan ce haka ne ya zo ta ruwa ta Malik ibn al-Huwairi ruwayar wa'il bin hujjar a imamun nasa'i ya fitar da ita in ban manta ba abu dawud ma ya fitar da ita to shine sun su malaman kamar su a hanab sun tafa kan cewa mutum zai daga hannun ne iya ina iya kafadinsa za ka su kuma gurin malikiya iya ina za a daga su kuma iya kunnuwa wasu cikin maluma kamar cikin malaman a hanab wasu kuma su a abinda za a yi shine zama raha din daidai kafaɗi nan kuma ummula ɗin ita kuma ta zama a nan kan ɗan yatsan shi kuma daidai ina ya zama daidai kul kamar yi haka kenan ko haka suka ce wasu ko su malama sai a'a suka ce sunna ce muta'addida kawai annabi yayi wannan annabi yayi wannan sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ka ɗaya da shi iya ka faɗa wani lokacin kuma ka kai shi iya ina ka kai shi iya kunne kowanne kai sunna ce to suka ce to menene hikimar daga hannu na farko ko baka san hikima ba dai sunna ce ko dama idan aka tambaye ka me hikimar yin kaza a shari'a in Allah ne ce ai ko annabi ce ai da hadisi ingantacce sai ka ce hikimar farko dai Allah ya ce ai ko manzo Allah ya ce ai ba hikimar ta kai wannan to ban wannan ko malamai suna faɗan yan wasu hikimomi din abdullahi dan umar cewa yi zinatun ne lissalati cewa adan sallah ne haka abdullahi dan umar yake wasu ma malamai ce a taslim ne kamar miƙa wuya irin saranda din nan ne kaga ai mutum haka yake saranda ko wasu ma malamai ce saranda ce to kamar yadda na faɗa dai ala ayyi halin ko mun san hikima din ko ba mu san hikima din ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da haka wannan ita ce babbar hikima to sai abu na gaba ba'ul yumna al yusra tsora hannun dama akan hannun hagu wal amru bihi da kuma umarni da yin haka wa kana in kuka kula za ga yanzu fa albani Allah ya masa rama yanzu fa ya shigo sallah yake koya ma daki daki daga niyya ce ne kabbara harama ko kaga sai ce ma at-takbir to a kabbara harama kuma ana yin ne ana daga hannaye sai ya gaya maka daga hannaye ko to daga hannun yanda kaga dama sai ya gaya ma a ga iya inda ake daga hannun haka ne ko to kuma daga hannun in ka daga ya zaka yi sai ya gaya ma to kuma an daga hannun kuma kirji ake dawo da su domin sakin hannu haka a sallah wannan kwata-kwata bai zo a suna ba kwata-kwata bai zo a suna ba ya za ga duk wanda zai ce zai kare sauke hannu sai zai ɗebo ruɓa-ruɓan hadisai ya kawo amma dai bai sai kawo ruwa ingantacciya cewa annabi yi sallah ya daina ba bai sai kawo ingantacciya ne za mu karanta ku ji yanzu gaba ɗaya ma sunnar annabawa ce ma a sallah ɗora hannu a ƙirji to sai ce wada'ul yumna al yusra kamar tun a wajen tarjama din ya nuna ma a hannun wanne yake dora kan wani dama ai dama ta fi hagu ko sai ce dora hannun dama kan hannun hagu wal amru bihi da kuma umarni da haka ma'ana annabi yayi haka kuma ya umarni da ayi haka ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u yadahu al yumna al yusra ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ya kasance yana sanya hannunsa na dama akan hannun hagu kaga ka ruwayar ta nuna yana sanya hannun dama akan hannun hagu aka yazo ruwayar muslim da abu daud cewa manzo Allah yana dora hannunsa na dama akan hannun hagu wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa inna ma'asharal anbiya mu annabawa umirna bi ta'jili fitrna wa ta'khir suhurina an umarce mu da gaggauta buɗe bakinmu da jinkirta sahur ɗinmu duk annaba an musu wannan umarin su gaggauta buɗe baki su jinkirta sahur wa annaba aimanana aimanana ala shama'ilina an kuma umarce mu da mu ɗora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a ina fi salati a cikin sallah kaga shi duk annaba ma sunna su ce wannan ko hadisi ne kuma ingantacce ibn hibban ya fitar da shi da al-ya al-maqdisi hadisi ne da hanyoyi da yawa daga tabbataccen hadisi ya zaga ba ka da inda annabi sallah ba tare da ya dora hannun dama akan hannun hagu ba wa marra bi rajulin wa huwa yusalli manzo Allah ya wuce wani mutum yana sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra ala yumna sai manzo Allah ya ga mutum ya dora hannunsa na hagu akan hannun dama fanta za a wa sai manzo Allah ya cizge ta huwa ba al-yumna al-yusra hizba ko sai manzo Allah ya dora hannun dama akan hagu shi kaga haka yi ko hagun ya dora kan dama da annabi ya ganshi sai ya cizge hannun sai ya maiman masa da daman ta koma kan me kan hagu sallallahu alaihi wasallam al-amr bil ma'ruf kenan ko kai ma zaka iya wannan aikin na hizba sai dai ba dole ne ka cizge ba ai ya danganta ku? in kamar ɗanka ne ko almajirinka za ka yi cizgewa in kamar kuma wanda za a iya abin a kakka cizge ɗin ɗan cire masa a hankali ka gyara masa kaga wannan sai sunna ɗin ta ɗora hannu kenan dama ce take hawa kan hannun hagu wannan shine sunna imam ahmad ya fitar da hadisin da abu dauda da sinadi a wanda yake sahihi kaga wannan yayi bayani kan dora hannun dama kan hannun hagu ko to kuma na za a dora a kafada ko a kiya ko a wuya ko a ina ko shari'a za ta yi bayani to wannan shine inda zamu tayi saboda lokaci insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin wala للمتقين illa أدوان إلا kamar الظالمين sanarwa a dan uwa malam mubarak. da yake na littafin kitab tauhid karatun zai dinga yi din lahadi lahadi da gobe zai idan yi lahadi ta gobe in Allah ya raya mu to lahadi ta sama kuma ba zai ba sai ɗaya lahadi an gane ku da in yi lahadi to ta gaba ba zai ba ita kuma tafsiri ake ko to sai ɗaya sai zai dinga jumping din lahadi ɗaya ɗaya kenan Allah ya bada iko halarta kuma karatu ne gaskiya da ya kamata halarta saboda ba abin da kai aqida ba da ya kai kitabu ta tauhid kuma littafi ne wanda gaskiya duk inda wata shirka ta shiga ta makale ta tauhid ya binciko ta ya doko ta waje wallahi da kuma shi malamin da yake karantarwa babinsa ne gaskiya dan ya fi so ma zaka bashi karatu ka bashi karatun aqida na tabbatar cewa za a amfani kwarai kwarai da gaske insha Allah zaka ka yi uwa dinga ya irin wannan karatukan ana zuwa a daina kullun ku daina tunanin wani aka saba da shi dan da yawa abin da yake damun mu kenan wani aka saba da shi ko na aka sani a gari ba nan bane wa za ka amfani da shi wataƙila wanda kare na ɗin matsalaka shi shi zai warware ta wataƙila wanda kake hankoron zuwa shi wataƙila matakin karatunsa ya wuce ka kai ɗin yanzu wani sai ka zo ka sa usulun talata a nan bai usulun talata ba sai tafi karatun da sare yanzu zai gane saboda wancan karatu na mai ido karatu na mai ido ana ta gaya ma hanyoyin hadisi ya zo ta hanyar wani ya zai daga kawai ana zaurance in ba harka ka bace ko ga mutum an zo an sa misali kamar kitabu hudu ko bishu ba ya iya zo ya saurara har an sauke ya je kuma wani can zai sa tasiri kuma ya tafi a guji to za ka gane ana fara abu ne da grassroots ko kwallon kafa yanzu bayan da za a yi ba samun ta dauke ka ba kai Kano filin ba ko kawai daga kofar gidan ku sai ba salo na ba zai yi ba za zaka wayannan yan uwa din matasa da suka suna ba da gudunmuwa wallahi ku rike su kuka bi su a hankali wallahi duk za ku je na kuke tunani saboda shauƙin abun suka zo kuma suna so su bada karatu kuma ba so suke sai an san su ba musamman shi yana ci wanda muke tattaunawa sosai yana da gaskiya yana da kishi na, na, mutane wallahi musamman a wannan babin na gida wallahi shi yasa ko karatu za mu sa ko baya gari ba ma shakka za mu ce ko za mu sa karatu za mu sa shi a lissafi wallahi ba ma gaya mar mun san yara mun ce kawai za karatu da shi shikenan da aka yin uwa daure a zo na san za a amfani insha Allah ta'ala wannan yana tambaya game da ɗaukaka sauti bayan liman wani lokacin ana iya samun ɗaukewar wuta musamman a wajen sallar juma'a sai a samu masu ɗaga murya kamar mutum biyu ko uku me ya hukuncin yin hakan to ai inda ya fahimce ni ai da bai ma rubuta wannan tambayar ba ai kaga wannan bukata ta kama bukata ta kama ai dama mun maganar babu bukata kawai kamar yadda dai ake yi a al'adance kawai ga masallaci idan in raɗa man kai da ɗan karfi karfi duk masallacin sai an ji amma kuma sai wani sai ya daga murya ko kuma yanzu kamar nan masallacin nan da wuta da komai kuma wani ce sai ya daga maka murya an ji to wannan muke magana gida ne a cikin addini amma in bukata ta kama shi sa ma malam da ya kawo hadisin sai kuma ya kawo mai bin sa na Abubakar dan a nuna ma bukata tana halasta ayi abu. yawa wannan yace a matsayin sallar wanda yake bin masu yin zakara a sallar su shin sallarsa ta yi sallarsa ta yi ma ba cewa muka yaji ta rigima da mutane ba sallarsa ta yi ku gane za a iya bin dan bid'a sallah ba madakar bid'ar mutum ba ta kai ga kafirci yanzu mutum ne misali bid'a ta kai yana ganin cewa kawai komai Allah ne wannan ba za a bi sallah ko mutumin da yake cewa ya kai matsayin da yana mushahada ta hakika kauniya dan haka al'amur wannan tsuta anhu umarni da hani baya kansa kai yake kanka kai ami wannan arne ne ba za yi sallah ba amma dan irin wannan yan bidiyoyin da suke wannan ba zai kawo mutun sallah ba wani ma bidiyar in ya sha karatu na wani wani suke watsar da ita wani lokacin rashin karatu mu muke dan fita unguwannin da misali ba a je an sassa karatu ba na ganin bayan gari muke ganin alkhairin haka mu muke ka je ka ga har in shiya da cewa ba sa bari wallahi azim suna bari yanzu tukan da muke a nan masallacin mu na juma'a da muke limanci na abu rera dinnan wallahi akwai wanda yan shi'a ne sun watsar kuma dalilin sa karatuka da muke wanda da gurin ba a karatu yasa ne yanzu na fi sha'awar sa karatu a irin nan guraren ba kwata kwata na fi sha'awar kamata yana nan unguwannin mu fara rarrage su tunda ai ku yanzu akwai malamai da yawa ce amma a tafi can a can aiki yake wallahi wani sakon addi sakon sunnan ne bai ji mar ba da ya ji ya ji ta a wanke sai ga ashe wahala yake wallahi alazim akwai wani yanzu ka ga dan uwana muna zuwa karatun da shi can zai ba ku labari wallahi da yawa wasu sun yadda carbin wasu sun cire hotuna kuma wallahi da karatukan da muka saboda shi sunna inda zaka je karatun sunna kai ma ka san muka sai karanta shirme ba dole ne shi sa ita lakca kowa ma zai iya ta, amma sa littafi a karanta mutane na aiki yake daga lokacin da ka sa littafi karanta mutane suka ji abubuwan na zuwa hujja ce karara yadda ba yadda mutum zai da ita kuma a doko shubhar ka da ke ta wannan yana taimakawa za ku ga idan da na nake cewa sai na amsa kyale shubha matsala ne to so da yawa farko farkon abin na sha irin wannan tambayo a kawo shubha sun ce kaza lokacin ma yan shi'an ne za su rubuto su aiko dan ma da musu wulakanci wani lokacin ya mata dariya tambaya E to ai ka nuna mu shubha ce sai ne mata dariya sannan sai in warware ta to inda ya kamata yanzu a je a sassa karatuttuka kenan waje wajen nan wallahi akwai aiki kwarai kwarai da gaske amma kuma wallahi aka je ka sa karatu suna fahimta sosai wallahi da haka wasu yan bid'a sai kuna yi musu sai kuna yi musu uzuri har yan shiya din wasu sai yi musu uzuri dan da yawa jiya nake faɗa a gurin karatu ina ji da nake kawo aƙida ta mu'tazila a aƙida mu'tazila ga aƙida mu'tazila suna da abubuwa guda biyar ne akwai wani suke cewa a at-tauhid kaga su at-tauhid a gurin su kawai ubangiji subhanahu ta'ala zatin ne mujarradun an sifat kawai Allah Allah ne bai da siffa sai ce sami'un bila sam'in ko sami'un bi sam'in allazi huwa huwa har ma wasu suna wuce gona iri masu koriyo Allah ilimi wanda wannan gaba ɗaya malamai sun kafurta su kaga suna cewa abu na biyu shine ainihin alwad wal wa'id ce Allah ya alƙawarin in wanda ya bi shi zai aljanna wanda ya bi shi bota haka in ka bi Allah dole ko Allah ba shi sai ya saka aljanna in baka bi shi ba ko ba shi sai ya saka wuta suna da manzila bayan manzila ta yi to kun ce in an can sai an shiga aljanna nan sai an to kuma wanda ya hada bai zai ce to manzala bai na manzala ce yana tsakiya a duniya musulmi amma ala yara wama zai auta sannan suka ce al'adlu na hudu kenan me al'adlu a gurin su kawai bayan da za a yi wannan yi wa Allah da'a a shiga aljanna kai kuma ka yi sako ko ka tuba ka shiga aljanna a Allah ba zai wannan ba dan wannan rashin adalci yanzu kaga ai duk muna sabo ko amma muna tuba ko muna sa ran gafara Allah to su ina shi yasa su a gurin mutum da ma ba sai da ceto ba sai kwaya daya shafatu kubara kawai a lokacin da rashin adalci sai a jingina mana wannan a ce mu ne ba mai da ceto ba ba mu abin da muke cewa ce tan ƙarya ba mai da shi ba a ce wani shehi zai sa zai cece ka muka ce ƙarya ne ceto sai da sharuɗa uku izini yadda da wanda zai ce tan da yadda da wanda za a ce, ba kai za ga dama a ce yi ceto ka ce to kai zo jatu a'a ba wannan ba ne. Allah ne zai ce ceci wani da wani amma wani sai ya dauka wanda kaga dama a zo ana rubuta sana cewa ma Allah zai kiyaye to abu na biyar al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine abu na biyar gurin mutajira su a gurin su ba maslaha yanzu kawai ai kaga constitution ake aiki da shi to su a yanzu dole kawai ko mu uku ne sai mun dau makamin mun tafi Abuja mun cire shi su ba maslaha ba mafsada to kaga a aqida fa shi a rafi zanu shaki da su to ka tara ɗaya waɗannan gatarayen da suke yawo a titi wallahi ba san wannan to yana abin da yake ɗauka kawai shi'ar kawai ya yawo a titi da gisa na abubakar to ba wannan ba wannan ne kadai shi'ar tana da fadi a babin aqida itizali ne aqida su wannan shi ne abin da suke da shi aqida to kaga sai sai sai sai ane musu uzuri sannan abu na biyu ce wai yi jan hankali abubuwan da suke faruwa a higher institution tsakanin maza da mata saboda akwai ɗalibai da dama a gaban to ai wannan abu da yake faruwa a institution sai dai kawai a ja hankali gaba ɗayan al'umma wanda ma ba su shiga firamare ba ma yanzu Allah zai sauyi to al'umma ce ta zama wata irin al'umma ta zama wata irin al'umma wato wato saban Allah an mai da shi wato yanda ka san shan ruwa shi yasa zan haɗa in game da abin da yake so dan ja hankali tun daga wata tambaya da ta ɗan zo kamar kan gaba na farko kamar yadda jiya aka yi jaje muna ƙara jajanta 'yan uwanmu bisa abin da ya faru a kasuwar singa muna jajanta musu muna fata Allah ya mai musu da alkhairi Allah ya ninninka musu abin da suka yi asara kuma Allah ya kiyaye faruwa haka a nan gaba to amma mu sani shi musulmi al-mu'min al-qais fadi shi musulmi duk abin da yake faruwa tsayawa yake kalli shi me yake sa abin yake faruwa ba daidai bane musulmi ya zama duk abin da ya faru Allah yake Allah yake ka tsaya tukuna ka duba ina ji a iya watan nan a Najeriya kasuwa kusan lokaci ta gobara ka ji can an ce an yi gobara ka ji can kuma duk inda aka ise ka ji an yi muguwar asara ta to me ja mana wannan ku dubi kuma halin da ake ciki na karyewa tattalin arziki duba halin da al'umma take ciki na tsadar rayuwa kuna ta haka kawai Allah zai mana wannan to kaga dole mu dawo hayyacin mu mu gane cewa akwai fa wani abu da muka yi wa Allah ubangiji yake mana haka tunda Allah ta'ala ya faɗa da harar fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un idan ka kalli yadda muke rayuwa yanzu idan Allah ya mana ninkin wanda, Allah ta'ala bai zalunce mu ba duk wata hanya da Allah ya hana abu a saƙe shi ta ko mana abinta idan ka ɗauko misali mafi girman laifuka da ake wa Allah mafi girma wanda Allah ya lissafo su allazina la yad'una una Allah ilahan akara wala tunna nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wala yaznuna kaga wannan ajira manya manyan laifuka ne ko shirka da Allah zina hadata da luwadi kisan kai da wuya ka buɗe kafan yaɗa labarai baka ji an ce an yanka wani ba ka ɗauko zinar rashin mutuncin ya kai ba ma aizana ba aizana zina da mace kuma a yanka ta ko mata aure a danna yaro da ran sakwakwale mar ido to uwa uba kuma ka dubi yadda shirka ta zama ado ta zama hanyar cin abinci da zai an nake sauraron wani abu wato abin ya baka takaici wani lokacin kuma ya baka dariya wata nake ji wata kila kudu kun sai ya da halima ko a sakadariya ko wace wato in ka ji abin da take faɗa abin ya ma mare kuma ya baka dariya abin da zai bakanta maka rai ya musulmi zai ji wannan abin ya ma yarda da shi abu na farko bata iya fatiha ba abu na farko kenan abu na biyu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim bata iya faɗa ba abu na uku ta ce annabi ya ce da karanta daga sabbi a qur'ani akwai sabbi daga sabbi karshe da in ka rere maganar karshe abin take awa an yi mata wahayi zai ta ce Allah ya turo mata jibrilu kuma wai ta ce ake ina masu ya manzo Allah su zo ga garabasa to abin da zai ƙara ɓata mare shi kansa annabin a bayanin take zagin sa kake sai ta ce annabi ya sa mata zobe annabi zai taba jikin mata da ba ta sa ba ya zo ya sa mata zobe sannan an kama hannunta to ni abin da nake tambawa ya kama hannunta in mala'ika ne mala'ika ya ki shigowa ɗakin Aisha saboda a lokacin ta cire tufafinta mala'ika ne zai kama hannun wata mace kuma ta ce mata aure ce in ta ce kuma a annabi ne ya kama hannunta to wannan kuma ta cuci manzon Allah dan manzon Allah ko abu baya a baya da mata kun kaji abubuwan suna da yawa abin zai baka bakin ciki a zara'ilu shi ma ya zo ta ce waye din ne a zaraila Allah ne ya aiko ni in gaida ki to duk duk mala'ikan duniya waye a zara'ilu waye a zara'ilu ba wani mala'ika a zara'ilu abinda qur'ani ce malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum manzan Allah ma haka yace hadisin barawa bin azib cikin musnad dogon hadisi haka manzan Allah ya ce masa malakul maut to wai a Kano kuma aka yi da wai yar ƙauye ce ba wai take wannan bayanin wai an zubu zubo shi garin kana tura a waya wai ina masoya annabi wai hadda wani kuma abin da zai ƙara baka haushi su ba su ganin ta taimaka musu kuma ta zo ta zazzage shehunansu da ta ce an aiko mata shehuwa ne shehuwa ne ya gaida ita kaga ta fi su kenan wato rashin hankali na rantse da Allah in ban taba zuwa ajin makaranta ba na san wannan ƙarya kake to a baga goyi mai da kansa da ilimi kuma shi za zo ana nan kafirci kuma ya yadda wannan bala'in kadai da isa ta dingo annabi ƙarya annabi ya ce mata kaza annabi ya ce mata kaza wai farkon maganin annabin in ta rufe ido ba ta ganin sa in ta bude ba ta ganin sa ta gira take ganin sa wato abubuwan wato an yi ɗimoci wato abubuwa ne wanda za ka iya cewa a zamanin jahiliya farko ma ba yi su to a kan ne ba za mu samu kama irin wannan halin ba a kan ne. ka duba har kan luwaɗi da maɗugo maɗugo har matan aure ka dubi istimalin mukaddara shaye-shaye shi ma har matan aure a je ana biki uwar biki tana tana tana tana haka yan biki ma suna haka hatta kai musibar in kai baka shan kwayar zaka yi yaro shi ma shayi zubo ma kwaya wai sai ka sha to ya kamata mu shiga taitayin wallahi wallahi alazim wallahi alazim matukar ba mu koma zuwa ga Allah ba wallahi tallahi ba za mu fitar da wannan halin ba ka gama dishe manka. wani ne bai iya ba duk wanda kake jin ya iya ya zo ya iya magana Allah ta'ala sai ya taimaki kowane irin mai mulki zai iya to lokacin da ko muke saba wa Allah sai Allah ya zare taimakonsa sai kyale mu da shugabannin namu ko da suna son su yi alkhairin ko Allah ya sa zuciya ta ki alherin ko kuma a'a su suna so su yi aikatar nasu in adda kai ya roron wake wani ta ko fuska ta can wallahi ba zai komai ba ta mun kasa gane cewa laifinmu ne mana yawa kowa abin da yake dauka dala ce ta karye ita dalan ne yasa ta karye ka ba Allah man ka gani Allah ta'ala ya gaya mana law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatun minas samai wal ard kuma Allah mun tabbatar ba zai faɗa abin da ba shi kenan kuma haka Allah ya ce mana falan bana su ma zikiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay'in kamar da aka buɗe mana yi ka gaya mu wace ƙofar masifa ce ba buɗe mana ce yanzu ba ya kamata mu dawo zuwa ga hayyacin da ni da kai da kowa mun san wani laifi muke wa Allah ni in rage kai ka rage ina da yaqini wallahi azim muka tuba mu koma zuwa ga Allah sai Allah ya shirye mu daga wannan halin kuma ai an gwada kwana kwanan nan da gumu te gumu aga kasuwar ba ta ziyuwa tunda mu mayin kuɗi ne ba abin da ake taba mana mu ji bala'i sai an ce harkar neman abinci ai neman abinci neman abinci da mutum ya ga da ya fita za a ce an tashi bam ya dawo gida ai da an dawo an ba Allah da aka ba Allah aka rarrage abuwa da aka daga hannu aka ce Allah canja mana bai canja ba to wannan ubangijin baya nan yanzu da yanzu kowa yake tunanin kuma wani ne zai iya haka ne yana mu ba mu gani a kai kace kare shi bai gani a kasa ba Yana gani a kasa kuma a rayuwance ma ba mu da wayewa wallahi ba mu da wayewa kwata-kwata wallahi kawai mu tashin hankalinmu a rayuwarmu ni ma talaka ne dai kun sani amma dai tashin hankalinmu a rayuwarmu abinci abinci neman abinci haba da haka mu ji tsoron Allah mu gyara a gurguje kenan sannan su ma hukumomi da nasu ne za ga mafi yawa kasuwanninmu na garin nan in gobara ta kama ana son kashe ta ma ba hanyar kashe ta saboda su kuma su yi haƙuri da Allah su yi hakuri mayin wata ne duk inda dan wani fili yake to sai a ce sai an fitar da rumfa yanzu kwanan na abin da ke ta faruwa a kasuwanni ke ana wannan bala'in kun kuna ƙara wannan musiba ka in gobarar ta faru ba ta inda za a ba a shiga a kashe ta amma kuma duk da ka zai musu wa'azi kuma lokacin an yanka ba ba ma gwamnati za ta siyar ta amfani kuɗin ba a wai wai wasu sun biyo ni mun yi kamfen su za a raba to abin da ya fi komai takaici da bakin ciki wai sai ai hujja wai ce wai annabi ma da ya jihadi ya raba ganima fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un miss yawon ku na kamfen din siyasa da jihadin annabi abu ɗaya ne annabi ya raba ganima kuma kun raba ganima to duk za mu je gaban Allah za ka yi wa Allah bayanin ka raba ganima za ka mu shiga taitayin mu duk ba magana ba ce ta wani bi iya ba wani bi iya ba mu din mu ne ba bi iya ba mu dawo mu ba Allah shi yasa Sheikh Salih ibn Uthaymeen yake ya kai ta magana yake cewa ya kawo dukkanin irin abubuwan da yake faruwa a ƙasashen duniya yace su da yawa sai mutum ashirin da biyar na yi sai lil muqaffifina allazina zaktalu ala nasi yasu kakka da ayar iya au duk wannan shekar da shi a dole sai mun gyara sai mun gyara sai Allah ya gyara mana inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala ya bamu ikon ikon gyarawa Allah ya dawo da mu hayyacin mu mu gane abinci ana ci ne dan a rayu ba ana rayuwa ba dan a ci abinci a a cin sa ake dan a rayu dan sai ga mutum ya ce ma aini in na fita tun bakwai ba na dawa sai takwa wai yana nuna ma shi mutumin kirki ne ba ruwa na da munafincin unguwa in na fita tun bakwai sai takwas wai shi fa nan mutumin kirki ne to yaushe ne lokacin neman ilimi kuma yaushe kada ka duba yayanka sun je makaranta ko ba su je ba ina shi kwana ina suka tashi muna da matsala wallahi Allah ya ba mu ikon gyarawa amma dai lalle lalle sai mun gyara Allah ya yi mana wannan halin da muke ciki shugabanninmu Allah kai riko da hannayensu wanda suke da mummunan niyya a cikin kuma mu Allah ka san su Allah ka mana da shi in kuma za su gyaro Allah ka gyara su wannan hali da ake ciki a wannan kasa Allah kai mana magani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya masu kuɗin mu Allah ka ƙara musu arzikin su ka kuma ba su zuciya kyakkyawa ta taimaka addini talakawa Allah ya gyara zukatanmu mu ma ka cire mana hassada da kyashi da kutu balbal da kiti fifi dan mu ma akwai wannan kuma matsala Allah ka cire mana wannan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya malaman mu Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka kare mana su wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka